قالوا إنما taminal من المسحرين sai mutanen annabi shu'aibu suka ce wa annabi shu'aib kai kana cikin waɗanda sihiri ya kama su har ya galaba kan hankalinka ya tafiyar da shi